karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke saurare kan mitoci 21 da 25. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirin na safiya zango na biyu ga kanin labaran duniyar. cikin labarin za ku yi cewa gwamnan jihar borno a nigeria ya bayyana cewa da yiwuwar jihar za ta sake afkawa cikin wani gagarumin matsalar tsaro sannan cutar mashako ta kashe akalla dorinar ruwa guda hamsin a gandun dajin virunga mafi dadewa a nahiyar afirka sannan amurka ta bayyana cewa sabon harajin da za ta kakaba wa china na iya kaiwa kashi 104 sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin gwamnan jihar borno a nigeria ya ce akwai yiwuwar jihar da sake fadawa cikin gagarumar matsalar tsaro lura da yadda 'yan boko haram suka kwace sansanonin soji a garin wolgo sabon gari da wajirko da dai sauransu a 'yan kwanakin nan farfesa babagana umar zulum yana magana ne a lokacin da yake jagoranta taron majalisar tsaron jihar inda ya buƙaci a tura ƙarin jiragen yaƙi da masu sarrafa kansu zuwa jihar kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin daga kwamishinan yaɗa labaransa Umar Tar. majalisa ta zauna a gidan gwamnati can barin akwai sarakunan gargajiya akwai manya-manyan afsoshin soji da na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro bayan muhawara mai zurfi na ɗan tsawon lokaci majalisa ta zartar da kudurori kamar haka na farko majalisa ta nuna damuwa game da hauhawan attack na boko haram hari na 'yan boko haram kuma majalisa ta kira gwamnatin tarayya ta kawo gudunmuwa na gaggawa saboda a ba jami'an tsaro makamai da suke bukata zan su tunkari waɗannan 'yan ta'adda na biyu kansil ta nuna damuwa sosai game da kana kanana hukumomi guda uku da har yanzu mutane wasu su koma ba kanana hukumomi su ne abadan guzamala da mate a kasa kamar najeriya mai girma mai kima a ce kanana hukumomi guda uku wanda fadinta ya kai wasu kananan kasashe wanda jama'an da suke ciki sun kai wasu kananan kasashe a ce babu mutane a ciki wannan abun damuwa ne saboda haka majalisa ta kira ga gwamnatin tarayya ta taimaki gwamnatin borno saboda a mutane ga kananan hukumomi guda uku gwamnatin najeriya har ila yau ta haramta duk wasu ayyukan haƙar ma'adanai da ake yi a jihar zamfara ba bisa ka'ida ba gwamnatin ta zartas da wannan mataki ne sakamakon samun barkewar matsalar gubar dalma da aka fuskanta a baya bayan nan ministan raya albarkatun karkashin ƙasa ne dr dele alake ya bayyana wato ya ayyana hakan a cikin wani sakon sanarwa da ya fitar ta hannun mai bashi shawara kan harkokin yada labaru shegun tomori wannan matakin ya shafi har waɗanda ke da wato ke ayyukan haƙar ma'adanai bisa ka'ida har sai lokacin da lamura suka saitu ministan ya zartar da wannan hukunci ne sakamakon wasu labaru da kafofin yada labaru suka fitar dangane da samun ɓallar gubar dalma a karamar hukumar bugundu a jihar ta zamfara majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane sama da dubu saba'in da takwas ne suka shiga najeriya domin neman mafaka daga karamar daga shekarar dubu biyu zuwa shekarar dubu biyu da ashirin da hudu yayin da 'yan asalin kamaru ke zama sahun gaba Hawa Halliru Gwangwazo ta hada mana rahoto a kai. Bayanan da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattara tsakanin wannan shekaru ya nuna cewa akalla mutane dubu saba'in da da ɗari tara da biyu daga kasashe da dama ne suka shiga Najeriya domin neman mafaka. Alkalman da hukumar ta daɗe tana fitarwa kan 'yan gudun hijirar sun bayyana Kamaru, Nijar da Liberia a matsayin kasashe uku da ke kan gaba a waɗanda jama'ar su ke neman mafaka a wasu kasashen duniya. Alkalman sun nuna cewa 'yan asalin ƙasar kamaru ne mafi yawa a masu neman faka a najeriya da adadin su ya kai dubu hamsin da biyu da dari da tamanin da bakwai inda ko a shekarar dubu biyu da sha bakwai sama da yan asalin kasar dubu takwas ne suka cike bukatar neman faka yayin da adadin ya ci gaba da karuwa cikin shekaru kuma mafi yawan suna zaune a kananan hukumomin jihar adamawa lamarin ya ta'azzara ne sanadiyar rikice-rikice a yankunan arewa da kudu maso yammacin kamaru wanda ya faru tun karshen shekarar 2016 wanda hakan ya tilastawa da dama gudun hijira zuwa jihohin jihohin cross river da taraba wuraren da kungiyoyin agaji ke bayyana cewa akwai tsananin bukatar abinci ilimi magunguna da kuma matsugunai sama da gobara daji 40 aka fuskanta a cikin watan maris da ya gabata a jihar Defa, da ke kudu maso gabashin jamhuriyar nijar kamar yadda ma'aikatar kashe gobarar jihar ta sanar umar sani ya haɗa mana rahoto a kai bincike da ma'aikatar kashe gobara a jihar ta ya gano cewa tashin gobarar na da nasaba da ayyukan da mutane ke yi a cewar kaftin sule barman ko da yaushe sai mu shi an ce akwai wuta wuri kaza sai a je a kashe to wannan abun gaskiya abu ne wanda baya da kyau kuma a bincike da aka yi sai aka gano cewa ai lalle wannan wuta mutane suke sa wuta. Girman lamarin na jefa jami'an kashe gobara a yanayi na kakani kayi in ji Muhammadu Saini. Matsaloli dai suna da dama. Layi na sha takwas ana kiran shi ne saboda a nemi ceton safiyar pompe. To akwai wanda za ka gani sun kira layin nan kawai saboda ra'ayinsu. kenan ya kamata a gane da sha takwas wannan in ana kiran shi a kira shi sai da dalili kenan ka san gaya nan gobara ne aka yi. su ma jama'ar gari da lamarin ke faruwa a gaban idanunsu sun shaida irin matsalolin da suke cin karo da su tare da neman ɗauki daga hukumomi. tashin wutar mu ma na ikon Allah ne ba mu sani aka yi kawai dai ganin ta yi muka yi ta tashi jaraba ce ta ubangiji muka gani. to ta ta a gidajen mu kan ta mana barna sosai wallahi fiye da inda ba a zaton mata ma guda takwas da dabobin mu guda hudu da kuɗin mijina miliyan guda da na kuɗi ni ma dubu ɗari biyar wanda nake kasuwanci da shi. abin shira a gani dai shine wani irin mataki gwamnatin za ta ɗoka domin yin rigakafin afkuwar matsalar da kuma hukunta waɗanda ke da hannu wajen haddasa gobarar umar sani lagos erefi labarin na zuwa muku daga sashen hausa na radio france international akalla dorinar ruwa hamsin ne cutar mashakon anthrax ta kashe a gandun dajin virunga daji mafi dadewa a nahiyar afirka da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mai fama da rikici azima bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai daraktan gandun dajin na berunga emmanuel de morel ya ce sun wayi gari da ganin gawarwakin dorinar ruwan na ninkaya a saman ruwa gabanin gudanar da bincike tare da gano cewa cutar ta mashakon anthrax ce ta yi ajalin su bincike ya nuna cewa kwayar cutar bacillus anthracis da ke haddasa ciwon na mashako mai yanayi da mara kan shafe tsawon shekaru a cikin ƙasa musamman wajen da aka birne dabar da cutar ta kashe da cikin sauki takan iya harbuwa a jikin ɗan adam shi dai wannan gandun dajin farashi mafi dadewa a nahiyar afirka ba wannan ne karan farko da ake wayar gari da ganin annobar da kan yi ajalin dimbin namun daji musamman dorinar ruwan ba sai dai mutuwar waɗannan dorinar ruwa har guda hamsin lokaci guda a yanzu ya tayar da hankali matuka inda cibiyar da ke fafutukar kare gandun daji ta congo iccn ta ja hankalin mazauna yankin na arewaci da aka samu gawarwakin dorinar ruwan da su kauce wa cin namukan daji don kare kansu daga haɗarin kamuwa da cutuka Yau Laraba sabon harajin da ya kama daga kashi goma zuwa sama da shugaban Amurka Donald Trump ya kakaba wa kasashen Afirka zai fara aiki a yayin da tuni harajin da ya shafi sauran kasashe ya soma aiki a ranar biyar ga wannan wata na Afrilu da muke ciki. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana rahoto. tun cikin makon jiya matakin na trump ya soma rikita kasuwanni musamman na hada-hadar hannayen jari a turai da asiya a yayin da kasashen afirka suka shiga laliban hanyoyin da za su bi wajen rage raɗaɗi ko kaifin tasirin da matakin na amurka zai yi akan tattalin arzikinsu musamman ma lesotho ƙasar da mai yiwuwa tafi jin jiki saboda sabon harajin kashi hamsin da ya haukanta tuni dai afirka ta kudu ta fara ganin ta kanta bayan da kungiyar manoman 'ya'yan itace dangin lemo ta koka kan yadda ma'aikata akalla dubu talatin da biyar ke cikin hadarin rasa guraben ayyukansu a dalilin harajin kashi talatin da ɗaya da shugaba donald trump ya labtawa su. to sai dai a yayin da ake ta wannan kai kawo kallo na neman komawa sama biyo bayan barazanar da shugaba trump ya yi dangane da ƙara yawan haraji kan china zuwa kashi ɗari da hudu wanda kuma zai fara aiki daga yau muddin bata janye ƙarin harajin kashi 34 da ta ƙaƙabawa kayakin amurka ba Firaministan Italiya kuwa Giorgio Meloni ta ce cikin mako mai zuwa za ta yi tattaki zuwa Amurka don ganawa kai tsaye da Donald Trump. Sakatare janar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ba za su goyi bayan duk wani shiri na raba balas da Gaza ba yayin da ya zama wato wurin da ya zama dandalin kisa yayin da yake jawabi dangane da halin da ake ciki guterres ya buƙaci kasashen duniya da su sauke nauyin da ke kansu wajen ganin cewa sun sabunta irin shirin tsagaita wuta da kuma ba da damar kai kayayyakin agaji ga waɗanda suke buƙata bayan da beijing ta lashe takobin tsayar da kan wato tsayin daka kan irin harajin da amurka ta kakaba mata ta dauki wato ta bayyana cewa a yanzu ta ɗaura ɗamara na ganin cewa ta yi abin da ya dace wajen ganin cewa ta kare kanta daga wannan haraji. Karfe takwas da minti goma. Ta labarin wasanni kenan ga Shamsiyya Haruna da kundin bayanai. to na gaishe da nasir sani sanda zuwa wato har yanzu batun uh, wasan arsenal da real madrid ne kusan uh, ake ta ya shafi fagen yada labarin da yi kasar rabon da arsenal ta irin wannan nasara batun shekarar 2006 kusan shekara goma sha tara kenan wato lokacin su david beckham da zinedine zidane wato tun lokacin da suna sharafin su a wancan lokacin ina jin arsenal ta kai har wasan karshe har sai da zagayen karshe ne ba na ta samu nasara a kanta a lokacin ah, tun da arsenal ta taso da ah, kwarjininta kuma da karsashi a wancan lokacin mm. to nasiru sani wato shi dan wasan real madrid dan kasar ingila kenan jude bellingham ya ce ba a nan gizo ke sakar ba wato wani abin mamakin shine yadda idan kungiya ta shiga santiago bana bu da kyar take <laughs> sha wannan kalaman nasa kuma sun zo ne a tattaunawar saboda manema labarai bayan shan kashin da kungiyar sa ta yi mm. a hannun arsenal a zagayen farko na kwata final wato yana da karfin gwiwa a gaba eh, kenan ai kusan ah, wasu suna cewa anya ba wani abu real madrid Madrid ta binne a tsakiyar Santiago Bernabeu ba. Kungiyoyin biyu za su fafata a zagaye na biyu na mm. wannan gasa a mako mai zuwa wato ranar 16 ga watan da muke ciki mm. na Afrilu a birnin Madrid. To shan kayan da Madrid ta yi a irin wani lokaci ya ja hankalin magoya bayan kwallon kafa sosai musamman yadda ake ganin magoya bayan kungiyar na bayyana rashin jin daɗin su a shafukan sada zumunta. Mm. Jude Bellingham da ya yi imanin cewa har yanzu kungiyarsa tana nan da kasashinta musamman idan aka yi la'akari da yadda ta kaya tsakaninta da Bayern Munich yayin da dan lokaci ya rage mata ta sha kayi a wasan dab da na kusa da na karshe mm. sai dai kungiyar ta bayar da mamaki lokacin da ta karbi bakuncin bayan munich din a santiago mm. bernabeu to shi ma dai declan rice wanda ya zira kwallaye jiya a ragar madrid ya ce tsugunne eh, a bugun tazara to ya ce tsugunne fa bata kare musu ba domin bisa alamu ba a rabu da habu ba ne an haifi bukar la'akari da cewa da kyar kowace kungiya take sha a bernabeu rice ya ce dan doke real madrid a wannan gasa babban dare ne a gare su kuma amma koda da sun tashi da ci uku da nema duk da cewar sun zira kwallo kuma mm. ita real madrid bata samu dama zira ba mm. amma abanabu abubuwa na iya sauya musu kuma ya dan yi waiwayo akan yadda wasan manchester city da ita real madrid din ya mm. kaya bayan da ta sha kashi a hannun manchester city a tattakin da ta yi zuwa birnin manchester sai dai kuma daga bisani da ta karbi bakuncin manchester sai kuma wasa ya sauya wa ta waje da ita manchester okay. city kenan okay. to bayanai na cewa idan wannan nasara da ita uh, arsenal ta samu hakan na na tabbacin cewar ingila za ta iya samun gurbin kungiyoyi biyar a gasar zakarin turai a kakar wasa mai zuwa wato uh, ita ingila za ta iya samun a wasu labarin ma sun za ta iya samun har kungiyoyi bakwai a gasar ta zakarin turai amma idan aston villa ta samu nasara akan psg a yau to shine ake ganin akwai yiwuwar ta samu gurbin kungiyoyi ta bakwai kenan kuma ana ganin cewar ah, manchester united ko kuma tottenham su inda ta lashe gasar europa to wannan tabbaci yana nan na ah, samun gurbi wato ko dai a gasar europa league ko kuma a gasar ah, champions league ko kuma a gasar eh, conference league kenan na duka dai tunda uefa ce take shiryawa kamar yadda muka ce ingila ce kan gaba a jadawalin uefa sai italiya da ke bi mata a matsayi na biyu cikin jadawalin yayin da spain da kuma jamus suka biyo bayan waɗannan ƙungiyoyi to ina ganin lokaci yayi na'am an gaishe kishin sai haruna Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafinmu na intanet da kuma dandalin sada zumunta na Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. A Najeriya, za ku ji gwamnan Borno ya ce mayakan Boko Haram na ci gaba da kwace yankuna a sassan jihar. A nan kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke cewa akwai mutane akalla takwas mafi yawancinsu 'yan kamaru da suka nemi mafaka cikin shekaru hudu da suka gabata a Najeriya. Can a jamhuriyar demokradiyyar Congo kuwa cutar mashako ce ta kashe dorinan ruwa har guda hamsin a gandun daji mafi dadewa a nahiyar Afirka. Daidai lokacin da sabbin harajin Amurka suka fara aiki a yau din nan, ita kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ba za ta goyi bayan raba Falasɗinawa da yankin Gaza ba. muna ɗauke da bidiyo kan gwamman mutane da suka mutu a wani gidan casun dare can a jamhuriyar dominican bayan ruftawar gini akwai mu kuma da bidiyo kan yadda larabawa masar suka tarbi shugaban faransa da ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza ku ci gaba da kasancewa tare da sashen hausa na arafai don samun sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi arafai hausa kun more To madalla yanzu kuma ga wannan sakon. Gwamnatin mulkin soja a Nijar ta amince da Hausa a matsayin harshen mu'amala a tsakanin al'ummar ƙasar, Yayin da Faransanci da Ingilishi za su kasance harsunan gudanar da ayyukan hukuma. Hausa dai ita ce harshen da jama'a suka fi amfani da shi a ƙasar mai mutane sama da miliyan 25. Shin kowace gudumawa hakan zai bayar wajen haɓaka yaduwar wannan harshe sai ku bayyana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ku bar saƙonni a shafinmu na facebook RFI. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. da kuɗi. Masu wuraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shi.